Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokacin na yau Litinin goma ga watan janairu shekarar 2022. Baba ya koma kiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Maryam da kanun labarai. An fara gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID a wani birni da ke kusa da Beijing a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa, saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron a cikin kwanaki biyu. Jami'an diflomasiyya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva, mafarin jerin tattaunawa a matakin koda da za su yi a wannan makon. game da ban dakaran da rasha ta jirge a bakin iyakar ukraine kotu ta yankewa shugabar miyamar da aka hambarar Onsen suci hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari saboda mallakar wasu na'urorin sadarwa biyu da kuma sa'a matakan kariyar coronavirus kanan labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan asalin jihar katsina sun gudanar da addu'o'i a birnin Legas domin neman zaman lafiyar najeriya Addu'o'in neman zaman lafiya kenan daga kungiyar katsinawa da daura mazauna birnin Lagos. Bayan haka za ku kuma ji cewa rikici na kare faɗaɗa a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya yayin da zaben shekarar 2023 sai kara gwamnati tsawowa yake. Don an ne a sulhu a shirye zaune da mu a sulhu kan gaskiya kuma babu yaudara. Muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Ali Harande zai gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. An fara gagarumin shirin gwaje-gwajen cutar COVID a wani birni da ke kusa da Beijing a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa. Saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki a kan mazauna yankin Tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar. An dakatar da zirga-zirgar motocin bas da jiragen kasa tsakanin Tianjin da Beijing. A Birtaniya kuwa ana shirin fara faɗakar da jama'a tare da yin kira ga mata masu juna biyu da su yi rigakafin COVID bayan da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta gano cewa kashi 96.3 na masu juna biyu da aka kwantar asibiti saboda alamomin COVID-19 ba su yi rigakafin cutar ba. A ƙasar Cyprus, jaridar Cyprus Mail ta ba da rahoton cewa wani masanin kimiyya a jami'ar Cyprus da tawagarsa sun gano wani sabon nau'in COVID. Dr. Leontios costrikes ya faɗawa jaridar cewa Deltacron na da ƙwayoyin halittar nau'in Delta da kuma na Omicron. A India, ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗa a yau Litinin cewa an samu mutum 179,723 da suka kamu da COVID cikin sa'o'i 24 hudu da suka wuce. Jami'an diflomasiyya daga Amurka da Rasha sun gana a yau Litinin a Geneva mafarin jerin tattaunawa a matakin kola da za su yi a wannan makon game da ɗimbin dakarun da Rasha ta jibge a bakin iyakar Ukraine kuma Rasha ta buƙaci tabbacin tsaro daga ƙasashen yammacin duniya. wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce an fara ganawar ne kafin karfe tara na safe agogon yankin yayin da ya jaddada cewa bangaren amurka yana shawarwari ba ma da ukraine kadai ba amma har da kungiyar nato da sauran wasu abokan hulɗar ƙasar a faɗin ƙasashen turai Bayan tattaunawar ta Geneva, ana sa ran Rasha za ta yi zaman shawarwari da Neto a Brussels ranar Laraba da kuma cibiyar kungiyar haɗin gwiwar tsaro a Turai a ranar Alhamis a Vienna. Gabanin taron na yau Litinin tsakanin Rasha da Amurka, manyan jami'an diflomasiyyar kasashen biyu ba su bayyana kwarin gwiwa ba sosai akan cewa za a sassauta zaman tankiya tsakanin kasashen a wannan makon. Kotu ta yanke wa shugaban Myanmar da aka hambarar Aung San Suu Kyi hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari saboda mallakar wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba da kuma saba matakan kariyar coronavirus. Wata majiya da ke da alaka da wata kotu a Nafito babban birnin kasar ta faɗa wa kafofin yada labarai cewa an yanke wa suci hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara biyu saboda saba dokar fidda kayayyaki waje da shigo da su miyamar a lokacin da ta shigo da wasu na'urorin sadarwa na rediyo biyu da ake kiran su walkie-talkie da turanci. An kuma yanke mata ƙarin shekara biyu a gidan yari saboda saba dokar kariya daga annoba ta ƙasar a lokacin da ta saba matakan kariyar coronavirus. Yanke hukuncin na yau Litinin na zuwa ne fiye da wata daya bayan da aka yanke wa suci hukunci akan haddasa tarzoma da kuma wani hukuncin daban na saba dokar kariya daga annoba saboda saba matakan COVID-19 a lokacin da ta yi yakin neman zaben 'yan majalisa a shekarar da ta gabata. Da farko dai hukuncin shekara hudu a gidan yara aka yanke mata, amma shugaban sojojin da ke mulki a kasar main On ya rage shekarun zuwa rabi. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Bisa la'akari da rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya musamman arewacin kasar. Kungiyar Katsinawa da Daurawa mazauna birnin Legas sun gudanar da taron addu'o'i domin neman zaman lafiyar Najeriya. Wakilinmu a birnin Legas gidan Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. Addu'o'in neman zaman lafiya kenan daga kungiyar Katsinawa da Daura mazauna birnin Lagos wanda suka gudanar domin neman zaman lafiya jihar Katsina da ma Najeriya baki daya. Ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa musamman ma dai a arewacin Najeriya. dogo ko menene makasudin wannan taro da aka gudanar? Tambayar kenan da yawa Alhaji Sa'adu Bala zangon Daura daya daga cikin shugabannin kungiyar na Katsinawa da Daura mazauna Lagos. Makasudin taron mu a wannan gida shine mu taya kasar mu addu'a da fatan zaman lafiya da jihar mu da wasu sassa na kananan hukumomi da suke faruwa a jihar Katsina muna musu fatan alkhairi Allah ya kwantar da wannan abin to addu'a dai da aka fara mun ga amfanin ta ɗari bisa ɗari ta bangare da dama mun ga an samu sauki ta dalilin addu'a da ake to dama duk abu da ya tsanani addu'a tana maganin shi ko menene a kwanakin baya ne dai gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya kira ga al'ummar jihar da su tashi tsaye domin kare kansu daga hare-haren 'yan bindiga ko 'yan ta'adda kiraye-kirayen kuma da ya jawo suka daga wasu 'yan najeriya da kuma ne ra'ayin katsinawa da daurawa mazaunan lagos game da wayannan kiraye-kiraye sunana adamu abubakar sarkin hausa a makoko da safe jau duk wanda aka ɗora ma haƙƙin jama'a bai san ya ga wani abu wani masifa ta samu jama'a ta a kullum yana fata ya ga jama'a sun ci gaba amma wannan matakai da gwamnatin jihar katsina ta ni na ma goyi bayan da ya ce mutane talaka su tashi tsaye da kansu da kansu kare kansu da kansu mun shirye muke in muna da yaran mu da sauransu a kai su su yi training su su kare kasa su domin ba za mu zamanto mai zamanto bayi ba wasu mutane suna zuwa suna kona mu dukiya suna karkashe mu suna matan mu da iyayen mu mata yaɗe da ƴaƴan mu muna ji muna gani ko muna da karhi muna da abin na goyi bayan gwamnatin jihar Katsina kan wannan so don kwanakin baya gwamna ya bada magana cewar a ɗauki makami to mutane suna fassara maganar da cewar kama ka mallaki bindiga ko wuka ko wani abu a'a ita kanta wannan addu'ar makami ce don haka maganar tashi tana da fashin baki da dama zaka iya fassara ta gida da dama babban makasudin abin da yake magana akai mutane su koma ga Allah su yi addu'a Allah ya zama da kasan mu lafiya da jihar Katsina a ƙarshe dai kungiyar ta ƙara jaddada kudurinta na ci gaba da gudanar da addu'o'i akai-akai domin samun zaman lafiya a jihar Katsina da ma Najeriya baki daya babin ya amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibril da wannan rahoton yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu Jami'an kasar Kazakhstan sun ce har da yarinya 'yar shekara hudu cikin mutanen da aka kashe a zanga-zangar da aka yi a makon da ya gabata. Hukumomi sun ce an kama mutane 5,800 dangane da zanga-zangar. A ƙoƙarin dakatar da zanga-zangar, shugaba Kasim Jomarta Tokayev ya ba da umarnin harbi har lahira, abinda ya ba jami'an tsaro damar budewa masu zanga-zangar wuta ba tare da kashedi ba. Shugaban na ƙasar da ke tsohuwar tarayyar Soviet ya kuma buƙaci shugaban Rasha Vladimir Putin ya taimaka wajen murƙushe masu zanga-zangar. Rasha da mambobin wata ƙungiyar haɗin gwiwar tsaro da yawa a wasu yankunan Turai da na Asiya sun mayar da martani ta tura dakaru. Ƙarin farashin man fetur ne ya haddasa zanga-zangar wacce ta bunƙasa zuwa nuna rashin jin daɗin mulkin kama karya a ƙasar. Jami'an tsaro a Sudan sun harba barkonan tsohuwa da gwamnati mai gigi ta hankali a jiya Lahadi akan dubban masu zanga-zangar adawa da shugabannin sojan ƙasar, inda wata ƙungiyar likitoci ta ce an kashe wani daga cikin masu zanga-zangar. Masu zanga-zangar sun yi tattaki daga Omdurman zuwa bahari birane biyu da ke kusa da Khartoum babban birnin kasar, inda suka yi ta rera waƙoƙi suna caccakar shugaban soja Abdul Fattah al-Burhan, wanda ya karɓi mulki a juyin mulkin da aka yi a ranar 25 ga watan Oktoba, abinda kuma ya kawo ƙarshen yarjejeniyar mulkin haɗin gwiwa da farar hula. wani mutum ya mutu bayan da aka jefe shi da gwangwanin barkonon tsohuwa a cewar kungiyar likitocin sudan da ke marawa masu zanga-zangar baya ko da yake bata bayyana inda mutuwar ta faru ba hakan ya sa adadin farar hula da jami'an tsaro suka kashe zuwa 62 tun bayan juyin mulkin a cewar kungiyar likitocin waɗanda kuma suka zargi sojoji da kai samami a cibiyoyin lafiya da ake kula da masu zanga-zangar da suka jakkata tare da musgunawa ma'aikatan cibiyoyin. To da a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rikici na kara faɗaɗa a cikin jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar duk da yake lokaci sai ƙara matsawa yake yi da shirye-shiryen zabubukan shekara ta 2023 abinda masana kimiyyar siyasa ke ganin cikas ne ga nasarar demokaradiyya. daga birnin kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar apc mai mulki a najeriya na ci gaba da zama wani babban tarnaki da yadda baibace jam'iyyar asassa daban-daban na ƙasar daidai lokacin da kwamitin sulhu da jam'iyyar ta kafa a matakin ƙasa ke kai komo wajen sasanta rikice-rikicen da suka biyo bayan zaɓuɓɓukan da aka gudanar matsalolin sai ƙara dagulewa suke a wasu jihohin ƙasar a jihar kebbi wadda ke arewa maso yammacin ƙasar an ɗauki tsawon watanni ana samun takin saƙa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar duk da yake an jima ana taushe baton. yanzu dai a iya cewa abin da ke ɓoye ya fito fili domin masu goyon bayan ɓangaren tsohon gwamna sanata muhammad adamu aleru sun yi gangami na tarban jigon nasu lokacin da suko masu goyon bayan gwamna sanata abubakar atiku bagudu suka himmantu wajen shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi da za a gudanar a jihar sanata adamu aleru ya maganta da dandazon jama'ar da suka tarbosa tun daga filin jirgin sama har zuwa sabon ofishin da suka buɗa a garin birnin kebbi bayan dawowarsa daga wurin duba lafiyarsa Adamu Aliyu da Dr. Haya a nan garin Kebbi. Kuma muna kira da duk lokal gama 21 zaune da mu a sulhu a kan gaskiya kuma amma in zalunci za a yi ba mai. a bangaren masu goyon bayan gwamna sanata abubakar atiku ba gudu kuwa jam'iyyar apc a jihar kebe daya ce kuma ba su hana a tarbo adamu aliyu ba a cewar sani zauro dattijo a cikin jam'iyyar jam'iyyar apc zai san da an kai ta guda ta amma waɗansu sun ce ba su yarda da zaɓen da an kwakana ba kokarin lokacin da aka zaɓe shi duk ɗan jam'iyyar abc na jihar kabi ya sa hannu cikin zaɓe shi don haka zaɓen wa allah guda kuma yau duk ɗan duk kansulan da kasar a jihar kabi wanda ɗan jam'iyyar abc wani jam'iyyar abc ta tsaye an setar da zaɓen shi kuma ya cika fon kuma ɗaya da ta sa hannu don haka da gundai son tarbo bayu a bayu a ce in mu zo za a tarbon shi a hana mu ba mu ce ba a tarbon aliru don aliru ba ce mu fati ba ne hmm. sanata ne rikice-rikicen cikin gida tsakanin jam'iyyun siyasa ba sabon abu ba ne a cewar masana kimiyyar siyasa musamman a kasashe irin najeriya farfesa abubakar abdullahi na sashen nazarin kimiyyar siyasa a jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto yana mai cewa ire-iren waɗannan rikice-rikicen suna da illa kwarai ga ainihin mulki na demokaradiyya da kuma ci gabansa musamman a cikin ƙasashe irin namu masu masu tasowa kuma in kan lura da duka irin waɗannan jam'iyyun da ke gare mu ana gudanar da su ne ba wai don biyan bukatun jama'a ba a ana tafiyar da su ne saboda biyan bukatun wasu ɗaiɗaiku waɗanda kusan sun zo sun yi kakagi daga waɗannan jam'iyyun masana na ganin cewa samun nasara haɗa kanun 'ya'yan jam'iyya wuri ɗaya yana da tasiri wajen samun nasarar jam'iyyar da kuma samar da shugabanci managarci ga al'umma ko kuma akasin haka muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya a gaida muhammad nasir da wannan rahoton har yanzu a najeriya masu sharhi na ci gaba da fashin baki a kan batun rashin tsaro da ke addaban kasar da kuma hanyoyin da za a shawo kan matsalar dr abubakar yahuza getso mai fashin baki ne akan tsaro wanda yake cewa bai amince da sulhu da gwamnoni ke cewa sun yi da 'yan ta'adda ba ga kuma yadda yake jawabin nasa sannan kuma abu na karshe wanda zan yi magana a kai shine ta bangaren su wato gaba daya abubuwan wanda ya shafa eh, su gwamnoni da hukumomin gwamnati suna da awa suna gaya wa talakawan kasa cewar wai sun yi sulhu da 'yan ta'adda wanda wannan ni na daɗe har gobe har yanzu ma ina karyata duk gwamnan da ya ce ya yi sulhu da 'yan ta'adda to da za ka yi sulhu a irin wannan yanayin da ake ciki kana buƙatar mutum hudu kana buƙatar wanda aka yi wa laifi suna al'ummar da ake kai wa hari mm. kana buƙatar wakilan masu kai hari sannan kana buƙatar wakilan gwamnatin jiha sannan kuma kana bukatar jami'an tsaro waɗanda za su zama su ne idanun wato gwamnatin tarayya to sai ya zama gwamnati sun zagaye cikin dazuka ne kawai sun zo su gidajen masu unguwanni da wasu rigagen fulani sannan suka dawo suka yaudari duniya ko suke yaudarar duniya da cewar an yi sulhu kamar yadda na sha faɗa inda akwai wanda yake da hujjar cewar an yi sulhu ana da wani sunaye na waɗanda aka rubuta sunayensu wanda aka zauna da su sannan kuma ana da wato wani sun sharrika wanda aka ce wane ya daina kaza wane ya daina kaza wane ka daina kaza wane ka daina kaza in ka daina mu kuma za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza to babu wannan to tunda babu wannan babu sulhu kenan to sannan kuma akwai gwamnonin da ake da tuhumar tuhume a kansu to suna da waɗansu alaƙoƙi na kai tsaye ko kuma na bayan gida da wasu daga cikin ta hannun wasu daga cikin wanda suka yi da'awar tuba daga aikata waɗannan laifuka. Ko da sakamakon haka sai ya zama <clears throat> wato masu sai cinikin makamai saboda matsanancin talauci da matsaloli na shugabanci da kasar take fuskanta tun daga matakin gwamnatin tarayya gwamnatin jiha da gwamnatocin kananan hukumomi waɗanda kana iya cewa ma babu su a yanzu sai ya zama matsin tattalin arziki ya jefa waɗansu daga cikin mutane mazauna ƙasar masu hankali da marasa hankali masu ilimi da kuma jami'ai cikin shiga harkar sana'a ta kasuwanci na makamai da kuma shiga cikin waɗansu abubuwa waɗanda ba su kenan ba sakamakon haka sai ya zama makamai suna ta fantsama har an kai ga yanzu a ƙasar baka da inda kake da tabbacin za ka iya yin tafiyar kilomita ɗaya da rabi cikin natsuwa ko kwanciyar hankali. Ya kake ganin irin gudunmawa da 'yan wato ƙungiyar 'yan banga ko kuma 'yan sa kai da suke taimakawa a wannan yaƙi da ake yi? To 'yan banga ko kuma 'yan sa kai wato sun ɗauki doka a hannun su sau da yawa kuma sun kulla suna ƙara kulla wutar gaba tsakanin al'ummar da ake cewa hausa fulani domin da can gana da wani abu da ake cewa bahaushe kana da wani abu da ake cewa a ah, bahausa ah, ah, fulani to yanzu kuwa bahaushe daban ba fulani daban kowa ya san gidan ubanshi sakamakon cewar muna da hujjoji da dalilai waɗanda su waɗannan 'yan banga suka mai da dukkanin bafulatani ya zama ɗan ta'adda ana kama shi a yanka ana kama shi a kashe ba tare da hukumomin tsaro da kuma gwamnonin sun tsawata musu ba sannan kuma ana fadawa wato rigagen fulani waɗanda su ji ba su gani ba wanda su ba 'yan ta'adda ba ne ba sa goyon bayan aikin ta'addanci ba sa goyon bayan mai yin aikin ta'addanci ko da ɗan uwansu ne saboda haka wannan na faɗa a lokuta da dama cewa ina jan kunnen gwamnatin eh, tarayyar najeriya da kuma sauran hukumomi masu sauran masu ruwa da tsaki cewar wannan zai haifar da wata sabuwar ko ma ya riga ya haifar da wata sabuwar wato ya kunna wutar kabilanci da kuma za ta daɗe tana ci tsakanin hausawa da fulani Dr. Yahuza Abubakar Getso kenan mai fashin baki akan sha'anin tsaro a birnin Abuja. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga yusuf harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar dan adam Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi marar ilimi abun wa jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin namu ta da fatar kun muni lafiya a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata inda muke jin wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da ake yi don ganin an kawo daidaito a tsarin ilimi a jihar Gombe. musamman ga yara marasa galihu da kuma ganin cewar sun samu ilimi daidai da kowa. Yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata. watakila a ƙarshe ban san shawarar da zaka bai wa gwamnatin najeriya gaba ɗaya jihohin arewacin najeriya ba ko me ya kamata su yi idan bankin duniya ta tashi kamar sun cire hannunsu daga cikin wannan ganin wannan shiri zai iya karewa nan da shekara ɗaya ko biyu masu zuwa gaskiya muna ganin abin da ya kamata ya kamata jihohinmu da ma manya-manyan 'yan siyasunmu a samu wani abin da ake kira ko educational tax wanda za ana cire ko da kamfanoni ko kuma wani tsari wanda za ana adana kuɗi wajen ganin cewa an mai da yara makaranta because in ka duba kasashen da suka ci gaba za ka samu yanzu ko da irin sudan in ka ga sudan akwai babbar jami'ansu da ma azhar da ka gani jami'a ce wanda wakaf yake rike da ita ba wai gwamnati ba ne to akwai bukatan gwamnatoci a yi irin wani wakafi wanda za a zo ana duba yaran da ba su zuwa makaranta ana mai da su makaranta in kuma gwamnati ne ana duba kamfanonin da ake da ya zamana akwai educational tax da za ana cire musu wanda da wannan za ana amfani ana mai da yara wanda ba su da galihu ana mai da su makaranta in aka ɗauko irin wannan tsari din za ka ga in kuma aka yi abun da gaske ba ha'incin mu na 'yan najeriya ba to za ka ga dai tsakani da allah yara da yawa sun koma makaranta kuma nan da shekaru kaɗan sai ka ga an yashe yaran da ba su zuwa makaranta wakafin azhar da aka yi da wasu manya-manyan jami'o'i a duniya gaba ɗaya zaka ga har mu yaranmu na nan najeriya suna cin gajiyan wannan wakafin to kaga akwai bukatan masu hannu da shuni da gwamnati da a zauna a sake nazari in ma za a kira summit ne on educational reform na northern nigeria wannan abu ne wanda za a yi marabalale da shi kalubale dole ne akwai kalubale saboda in ka ga munan ba mu saba irin wannan abun da aka faɗa ba a duba na ƙasa a tallafa musu kuma wasu za su ga kaman ai saboda siyasa wani zai ga kama ato ai ba jam'iyyar mu bane ba zai tallafa ba wani kuma zai ga ba zai iya bada wani gudumawa ba to irin wannan kalubalen zaka gaskiya akwai su wasu kuma iyayen su ce to mu ba za mu tura yaran mu su zo karatun zamani ba wanda har yanzu akwai wanda suke da wannan fahimta din to kaga akwai a bukatan gwamnati ta shigo baki daya akwai bukatan su ma wanda suke da wannan fahimta na ba za mu bari yaran mu su shiga karatun zamani ba su gane cewa zamani yayi nisa kuma in ba ka zo ka haɗu da zamani ba za ta tafi barka. Ina fatan ka a dangane da wannan shiri da aka fara aiwatawa nan jihar Gombe. To muna fata abu ya ɗaure ko da bayan wannan programming a samu wani tsari wanda gwamnati za ta ci gaba da shi duk da daman akwai subeb wa hukumar ba da ilimi a mataki na farko suna da department na tsangaya akwai bukatan a karfafa shi kuma su fita su faɗaɗa su nemo taimako su nemo su assasa abubuwa da yawa wanda zai za a tallafa irin wannan tsari da kuɗi kaɗan in kai mamaki abin da aka yi a shekara ɗaya na mai da yara to inda an yi shekara hudu ko biyar ko shida ana yi da yawa yanzu yara za ka samu sun koma makaranta suna rubutu suna karatu to muna kira ga gwamnati da kowa ma ba gwamnati kaɗai za ta ma komai ba akwai bukatan mutane da suke da dama su ma su shigo cikin harkan ilimin nan a samu a inganta shi kuma a bawa mu saboda idan ba mu yi ba duk abin da yake jawo ta tashin hankali da rikici da uh, su boko haram su duk rashin wannan ilimi din ne amma aka samu wayar al'umma ko al'ummar da take inganta haka sai ka ga uh, mun samu nagartacciyar al'umma Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakon namu dr abdullahi baffa Ahmed garkuwa shugaban samar da tsarin ilimi na bai ɗaya a jihar gombe sai duk ilahirin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gratiam ni kuwa yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar Columbia. Peace. Salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗan to shi mara. Toma a gaida Yusuf haranje Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sako na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. ina kira ga gwamnan jihar zamfara bello matawalle da ya ajiye kakin soja da ya saka da sunan yakar 'yan bindiga ya tunkari sansanin 'yan gudun hijira da nufin tallafa musu da kayan abinci domin suna cikin mawuyacin hali sako daga murtala ibrahim zangon daura sako na gaba ya fito ne daga aliyu muhammad dan fulani maradawa da baban gida aa dogo daga jihar zamfara suka ce salam murya amurka hakika kisan kiyashi da 'yan bindiga suka yi wa 'yan uwanmu da ke yankin bukuyum da anka abun allah wadai ne kuma hakan na ƙara fitowa da gazawar gwamnatin jiha da ta tarayya a fannin kare rayuwa da dukiyar jama'a allah dai ya kawo muna ƙarshen wannan bala'i sai kuma sako daga hassan dogo faci ba tsari ya ce assalamu alaikum voa hausa fatan alheri gare ku muna yaba ma gidauniyar aminu bello masari youth empowerment akan aikin gyaran idanu a kyauta da ta yi a shiyar katsina ta tsakiya babu shakka wannan aiki na gyaran idanu abu ne mai kyau da fata allah ya kare ɗaukaka gwamnatin aminu bello masari na jihar katsina wani sako na cewa hakika tabbatar da kashe mutane kimanin 200 a cikin mako guda da gwamnati ta ba da sanarwar su a hukumance a jihar zamfara hakan abin damuwa ne da so sarai daga ƙarshe muna addu'ar allah jikansu da rahama ya sa aljanna ce su sako daga kawu mai ruwa bajoga da sale muhammad isa bajoga sako na gaba ya fito ne daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa haɗa jita-jita da ake yi wa jam'iyyar apc za ta tsaye da tsohon shugaban kasa goodluck jonathan takarar shugabancin kasa a zaben shekarar 2023 a gaskiya hakan babban kuskure ne duba da 'yan najeriya sun ga kamun ludayinsa musamman jihohin arewa maso gabas sakonmu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum murya amurka hakika matakin ayyana 'yan bindiga da gwamnatin mu najeriya ta ɗauka ya yi daidai muna fatan kuma za a tashi tsaye a fatattake su domin kawo ƙarshen su a dukkanin yankunan ƙasar baki ɗaya sako daga aminu adamu malam maduri da rabiu da kodunali da umar baban yaya sabon gida da kuma comrade hassan hamza sule tankarkar a jihar jigawa to sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku yanzu kan ga maryam dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya gagaraman shirin gwaje-gwajen cutar COVID-19 a wani birni da ke kusa da Beijing a wurin da za a yi wasannin Olympics a wata mai zuwa, saboda an gano akalla mutane 40 da suka kamu da nau'in Omicron cikin kwanaki biyu. Jami'ai sun sanya matakan takaita harkoki kan mazauna yankin Tianjin a kokarin dakile yaduwar cutar. An dakatar da zirga-zirgar motocin bas da na jiragen kasa tsakanin Tianjin da Beijing. jami'an diflomasiyya daga amurka da rasha sun gana a yau litinin a geneva mafarin jerin tattaunawa a matakin kola da za su yi a wannan makon game da ɗanban dakarun da rasha ta jibke a bakin iyakar ukraine kotu ta yanke wa shugaban miyamar da aka hamɓarar aung san suci hukuncin ɗaurin shekara hudu a gidan yari saboda mallaka wasu na'urorin sadarwa biyu ba bisa ka'ida ba da kuma sa'a matakan kariyar coronavirus Wata majiya da ke da alaka da wata kotu a fito babban birnin kasar ta faɗawa a kafofin yada labarai cewa an yanke wa suci hukuncin zuwa gidan yari tsawon shekara biyu saboda saba dokar fidda kayayyaki waje da shigo da su miyamar a lokacin da ta shigo da wasu na'urorin sadarwa na rediyo biyu da ake kiran su walkie talkie da turanci an kuma yanke mata ƙarin shekara biyu a gidan yari saboda saba dokar kariya daga annoba ta ƙasar a lokacin da ta saba matakan kariyar coronavirus Yanke hukuncin na yau Litinin na zuwa ne fiye da wata ɗaya bayan da aka yanke wa suci hukunci akan haddasa tarzoma da kuma wani hukuncin daban na saba dokar kariya daga annoba saboda saba matakan COVID-19 a lokacin da ta yi yakin neman zaben 'yan majalisa a shekarar da ta gabata. Da farko dai hukuncin shekara hudu a gidan yara aka yanke mata, amma shugaban sojojin da ke mulki a kasar Ming On ya rage shekarun zuwa rabi. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma Julie lezer Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na wannan la'asariya. Baba ya ko makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.